muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai, waɗanda suka bi farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci daren litinin daren bakwai ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu ne a wannan masallaci na masjidu bilal na rabah a nan gra garin kafi jihar nasarawa domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka جمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد واللفر الشيخ العلامة أبو محمد عبد الله بن bin بن قدامة المقدسي wadda ya rasu hijira shekara 620 Allah madaukakin sarki ya cikin shi ta mishi muna karanta tare da ta'alikin babban malami a allama Muhammad bin Salih bin Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yau kuma shine darasinmu na goma sha biyu karatunmu na wannan littafi mai albarka muna tattaunawa akan maganganun da malam ya yi game da siffofin Allah maɗaukakin sarki mun karanta maganar malam ibn Qudama rahimahullah mun fara karanta ah, ta'alikin malam ibn al-Uthaymeen mun tsaya a sifa shida shine sifatu almahabbatu ko za mu ci gaba a sifa ta bakwai malaki a sifatu sabi'a al-ghadab daga cikin sifofi na Allah madaukakin sarki da malam ibn lissafa na Allah maɗaukacin sarki yana kushi ce da sifa ta al-ghadab wala ce al-ghadab min sifatin lahi sabita lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf yace sifa ta al-ghadab fushi sifa ce الثابتة تبتشية له ga Allah maɗaukacin sarki bil kitabi da hujjan alƙur'ani wa sunnati da kuma hujja ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ijma'i salaf da kuma ijma'in magabata cewa lallai Allah maɗaukakin sarki min sifatihi al-ghadab mala yake qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce fi man qatala mu'minan muta'ammidan Allah ya faɗa game da waɗanda wanda ya kashe mumuni da gangan wanda ya kashe mumuni da gangan Allah madaukakin sarki ce wa ghadiba Allahu alaihi wa la'ana ko wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما kula madaukakin sarki shi duk wanda ya kashe mumuni da gangan to fa jaza'uhu jahannam sakamakonsa shine wutan jahannama bayan ya shiga wutan jahannama khalidan fiha yana mai dawwama a wutan jahannama sannan wa ghadiba Allah alaihi kuma Allah madaukakin sarki zai fushi da shi wa la'anahu Allah madaukakin sarki zai nisanta shi daga rahama shine ma'anan al-la'na ay al-tarbu ko al-ib'adu an rahmatillah a kori mutum ko a nisanta shi daga rahman Allah sannan wa'adda lahu azaban alima kuma yana Allah ya ɗan tanadar masa azaba mai raɗaɗi to a cikin wannan aya za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ma kansa cewa lallai yana yana fushi kuma ya faɗi wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un da kan mutum ya siffantu da su to suna sa Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da mutum har da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da kushi, ha suna da yawa a cikin alkur'ani ba wannan ne kadai ba hmm? Kama kudin Allah maɗaukakin sarki cikin sotun bakara da yake magana akan baru isra'il Allah ya ce bi shara'u bihi hun أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده كتب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين كما فدن الله مدوكشين سركي في صوت آل عمران ضربت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون gane kaga duk waɗannan Allah maɗaukake sarki yana nuna yana siffanta kansa cewa yana fushi kamar ayan cikin suratul ma'ida qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatun 'inda Allah man la'anahu وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل da ayoyi da yawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kasancewa yana fushi an gane ku saka ah, Allah maɗaukakin sarki yana fushi ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa ya cancanta a yi fushi da shi malaki wa qala an sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yake cewa inna Allah kataba kitaban indahu fawqa al inna rahmati wasi'at ko taglibu ghadabi a wata ruwaya inna rahmati wasi'at ghadabi manzo Allah sallallahu inna Allah Allah ya rubuta wani rubutu a gurinsa a ina ƙoƙon arsh a saman al'arshinsa a cikin wannan rubutun abinda Allah ya rubuta shi ne inna rahmati tazlibu ghadabi cewa lallai tausayina rahmata, ha tausayina da rahmata, ya rinjayi ya fi ƙarfin fushina mana yalwan na da yawar hamata ta fi yawa sama da mai fushi kaga nan a wannan hadisin ya ƙara nuna mana cewa a'a fushin nan shine abin shi shi ta aka muƙabalar da rahama da tausayi an fahimta ku ana cewa ajma'a salaku ala qubuti al lillahi ce malamai magabata gaba ɗaya sun ijma'i cewa tabbatar da wannan sifa ga Allah maɗaukakin sarki fa yajibu ithbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil ya zama wajibi a tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki da waɗannan sifa ba tare da korewa ba tare canzawa ba ba tare da kwatantawa ko ba tare da misaltawa so da laisa ka mithlihi shay yace wa huwa ghadabun haqiqiyyun yaliqu billah kuma kushin da ake nufi eh kushi abin shi amma irin wacce ta dace da Allah yace wa fassarahu ahlu at-ta'til bil intiqa amma su masu kore sunayen Allah da sifofin Allah sai suka fassara duka ayoyin da suke magana akan fushi cewa wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu suka ce ai sai Allah ya kama shi kuma sai ya tsine masa sai suka fasara duka ayoyin da suke magana suka sifanta Allah da fushi suka fasara shi da me da kama mana hukuncin an gani ko wai Allah madaukakin sarki sai ya kama shi sai mala yake wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a wa biwajhin rabi'in yace za mu musa raddi da abin da ya gabata nan a ka'ida ta hudu ha shine a larabci laraba suna amfani da kalman gabas a matsayin intiqam ko qur'ani akwai da ya amfani da kalman gabas a matsayin intiqam in akwai ɗayan biyu to sai zama kila suna da wani makama bare ko babu koda shine ka'ida ta hudu na aiko da makaranta ba sai ce kuma ga wata fuska ta hudu na ba su amsa me take fuskan yace an Allah ta'ala ghayara bainal ghadab wal intiqam yace Allah madaukake sarki a cikin al alqur'ani ya nuna cewa kushi daban kamu daban al alqur'anin Allah ya nuna abubuwa ne biyu daban-daban a ina cikin shine cikin suratul zukhruf Allah ce falamma asafuna sai ce me intaqamna minhu Allah ya ce a lokacin da suka ta mu sai muka kama su an fahimta ko falamma asafuna intaqamna min kada kalma da da intiqam da gaba yana nufin intiqam ne to ba za ka kawo asafuna ba ko haka bane amma sai Allah ya ga wata sai da Allah ya kusatan tukun sai ne sai kama su an fahimta ko suraka wannan sifa ce daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki ba la yace fa ja'ala al-intiqam natijatun lil ghadabi fadalla ala annahu ghayruhu a wannan ayan sai Allah madaukake su nuna mana cewa ashe kamu shi rizab ne na ne na kushi. in an yi fushi ne to sanadiyan fushin sai a yi sai a kama wanda aka yi da shi a hukunta shi mafo za a iya yin fushi ba tare da yin amme ba an kama shi to bayan da ya kawo maganan sifa ta al-ghadab sai biyo hanyar da sifa ta as so da as da al-ghadab suna da kamanceceniya da juna duka fushi ne amma as kushi fushi wanda yake hada da karaha ya zama kai fushi da abu kuma fushin ya kai zuwa ka ka kyamaci abu an fahimta ko ko fushin da duka ana fasara as-sakhu da shi ko kuma fushin da ya kai zuwa baka haƙura ba sai da ka hukunta wanda kai fushi da shi shi ne kalmar asafu shi ta ma yana kasifan ghalaf ya kasifa ne asafu yace asafu min sifatin lahi sabita bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf yace fushi na Allah madaukakin sarki sifa ce tabbatacciya ga Allah madaukakin sarki Qur'ani ya tabbatar da shi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi ijma'in magabata malamin magabata shi sun ma tabbatar da shi a ina za mu ga wannan malam sai ba misali da aya da sauran Allah madaukakin sarki cikin sokin Muhammad ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم Allah ce su kafiran nan duk abin da Allah ya faɗa na fushi da su na hukunta su ne a tun a farkon surar Allah ce hakan ya faru ne saboda bi annahu muttaba'u saboda su sun bi ma askhata Allah abinda Allah ya fushi da shi abinda Allah ya je fushi da shi fushin ya kai ga Allah ya kyamaci abu wa karinu ridwanahu sai su kuma sai ka kyamaci abinda shi kuma Allah ya yarda da shi saboda ar-ridwan ar-ridwa shi da kishin as-sakhatu shi yasa ake kishin ta as-sakhatu da ne ar-ridwan so da in mutum ya yi fushi na asrafadu to yana kai zuwa ga kyaman abu ne an fahimta ku yawwa yana ce to sai su suka kyamaci abin da Allah yake so tun da sun kyamaci abin da Allah yake sai Allah ya yi fushi da su su ma ya kyamace su da wannan dalilin fa ahmaqa a'malahum sai ayyukan su gaba ɗaya sai rushe sai duk wani abu da suka taɓa yi na lada Allah ya share ladan babu don kaga ihbaqu a'malin kaga natija sai jami'a na al-ghadab da sun fahimta ku haka shine intiqam shine kawo shine hukunci wannan misali ne kuma ya kawo na waɗanda suka nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya siffan shi ne akwai misalai da yawa misali cikin sotul ma'ida Allah maɗaukakin sarki ce tara min minhum ya tawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum sai ce ne أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون an gane ko kaga wannan ya tabbatar cewa Allah madaukakin sarki yayi fushi da su shi za ga yawa daga cikin su ya tawallawna allazina kafaru suna jibintan lamarin waɗanda suka zama kafirai sai Allah ce da abin da suka aikata shi yasa ma Allah ya fushi da su kuma su a cikin azaban Allah za su dawwama an gane ku. mana Allah fushin sai Allah ya sifanta fushin da sakar an gane ku. so da nuna fushi ne wanda ya kai ga Allah ya kyamace su zai ma san su ya kire su a cikin bayin sa wanda yake su a cikin soto Ali Imran ma Allah ce afa man afa man tabi'a ridwanallahi kaman ba'a bi saqatin min Allah wa ma ma'awahu jahannam wa bisa al-masir Allah ce za su yi daidai wanda ya bi abinda Allah ya yarda da shi yake so da wanda shi kuma ya koma ga Allah da fushin Allah maɗaukaki sarki kuma ya zama makomansa ya zama wutan jahannama shi za su yi daidai a ga shi Allah ya muƙabalan rizwan da me sakar wancan ya ji abin da Allah ya ji da shi wannan kuma ya ji abin da Allah yake ne yake fushi da shi an fahimta ko surata wannan sifa ce da da Allah maɗaukakin sarki ah, malai ce wa kana min du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya kasance yana daga cikin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ha manzon yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik hadisi yana da tsayi manzon yake cewa Allahumma ya Allah inni lallai ne a ugu bi ridaka min sakabi ina neman yardanka ya zama shine sanadiyar da zan samu tsari daga fushinka an fahimta ko kaga in Allah ya dade kaga ba ku garin fushi kuma so da Allah madaukakin sarki bai yadda da kai sai ya san gaban ka har ka mutu ba za ka lalace ha kafin da wuce mu ko dauka to mu da ya gabata mu yi bayanin bambancin shi Allah ya ce ya yada da kai sai da kai ne gaba da baya har lahira to sai manzo Allah sallallahu alaihi yana addu'a Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik ya Allah kariyanka da tsarewanka daga dukkan wani shari ya zama zai baro mun katanga da za a kare daga dukkan wata hukuma ta mafhum to kaga wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tabbatar ma Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki yana da yana yana kushi kuma ta wanda yake kai har ya kyamaci abu kan fahimta ko malike wa ajma as-salafu ala thubuti as-saqat lillah fa yajib ithbatuhu lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala tafyiz wala tamthil yace wa huwa shaqqun haqiqiyyun yaliqu billah kuma nau'i ne na fushi a hakika irin wacce ta dace da Allah maɗaukacin sarki a yace wa fassahu ahlu ta'til da intiqam masu kora sifofin Allah su ma wannan sun fata da intiqam ko mun karanta amsan a baya ko yace wa ruddu alaihi bima sabaqa fil qa'idati ar za mu mutaraddi ne da abin da ya gabata a ƙa'ida ta hudu shi malaki a sifatu tasi'a sifa ta tara shine alkaraha kyaman abu Allah yana kyaman abu an gane ku Allah yana kyaman abu akwai abin da Allah madaukakin sarki ya kyamace shi baya son shi baya son shi an gane malaki alkarahatu min Allah liman yastahiqaha thabitatun bil kitab yake kyama daga Allah akan wanda ya cancanci a kyamace shi sifa ce tabbatacciya ga Allah madaukakin sarki shi da ma ai duk abin duk wanda kaga Allah ya mu'amalance shi da wani abu ha to ma ya cancanci a mu'amalance shi da shi ne an gane ko Allah baya mu'amalantan wani da abin da bai cancanta bai cancanta da shi Ita mu ne tabbatacce a Kur'ani da Sunna da ijma'in magabata gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu tauba Allah ce walau aradu da khuruj la addu lahu uddatun ko la addu lahu uddatan ko walakin kariha Allah bi'athahum fatabqahum wa qila qu'udu ma'a al-qa'idin kana Allah madaukakin sarki yana magana akan munafukai ha Allah ce in da ma su munafukan sun so su fita in ba da gaske suna so su fita su je yaƙi tare da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la addu lahu uddatan aida sun yi tanadi ba sai lokacin za je yaƙi ne duk wanda ya zo wallahi doki na wannan takobi na wannan karamin Allah ya ce manzon Allah dama tun ba mu fita yaƙi amma da suna son fita ba da suna son fita da sun yi tanadi da sun yi tanadi amma walakin kariha Allahu bi'atahum amma dai Allah madaukakin sarki shine kyamaci su fita tare da ku. Allah baya son ganin su cikin waɗanda za su yi mishi aiki za su yi aikin jihar. shi yasa sai Allah ya danna zuciyar sai hana su shirku so da tsoro kamu uzuri zo su bada uzurin a ce su zauna a gida da Allah ma yana kyamun su fita tare da kai da wannan dalilin ne fatabaqahum sai Allah madaukakin sarki sai sai zaunar da su wa qila qu'udu ma'al qa'id aka ku zauna tare da masu zama shi yasa ayan gaba yake walau law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalahum Allah ke da ma sun fita tare kuma abinda za su kara muku sai wahala abin da za su tsara muku kuma ya sabai sabai sun gani a yakin Hunain ai yana da cikin abin da ya kara raunana musulmai Shi ne abin da munafukai suka yi an fita ana da yawa har sahabbai sun yi baki saboda yawansu sai da aka je ga arna ga musulmai za a fara kara sai wannan munafiki ya ce in hmm, yaushe zan iya sai ja wancan ya ja wannan jan da suke sai sa masu raunin imani da sababbin musulunta da waye su ma suka rika koma gida sai zama musulman da suka rage su ma kaga ai gwiwarsu zai ne zai sanyi ce sani an fahimta ko yasa duk wani aikin alkhairi duk wani aikin alkhairi in dai har in dai har akwai munafiki munafunci na zuci tare da musulmai to aikin bai nasara kullum zai ta kawo muku kamar da ba addini Allah madaukakin sarki ya tsare mu da munafiki kuma ya tsare mu daga munafunci to kaga wannan ayar bayan tabbatar ma Allah da yake yin sifa cewa Allah maɗaukacin sarki yana yana abu akwai abin da Allah yake kyaman shi to kuma akwai abu na biyu wanda shine mafi girma shine yanzu ashe akwai mutum yana iya yin wani laifi wadda Allah maɗaukacin sarki zai kyamace shi Ƙyaman da za ta kai da har Allah ya ji baya son ganinka a wajen da ake mishi wani aiki na ɗa'a ba mu gani ba zalla ce walakin kari hawahum da'akahum fatabbatahum ko wa qila qulu ma alqa'ilin yace kuma walau kharaju fikum ma zalukum illa khabala ko ba gani ba wannan yana maka girman munafunci kada kai da mutum yana duniya yana rayuwa amma Allah ya riga ya declare ban san ganin ka inda ma bayina na kirki suke to ya ba kuma zai kasance an ji lahira kuma Allah karka mana haka to wannan kaga dalili ne ta ce malai ke wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fara a cikin hadisi ingantacce cikin sai bukhari yake cewa inna allaha kariha lakum qila wa qal wa kathratu su'al wa ida'atu al-mal cewa Allah maɗaukakin sarki ya kyamatar muku ƙila wa ƙala kunji kunji ko shi ne ma'anin shi ga hausa ai ka ji kuwa an ce kaza kaza kaza fa wa ya ce shi ha bai san wa ya ce ba sai shi haka na ji ana faɗa ko haka wani Allah maɗaukakin sarki baya son wannan ya kyamaci wannan kari halakum ƙila wa ƙala duk abinda duk abinda baka baka da tabbas ko karka kalas kar ka kara da shi gaba barki nan inda ka ji in ma ka in ma ka so da ya da kila wa kala yana raba al'umma yana haifar da musiba da bala'i ko ba gani ba zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me ya kawo sanadiyar saukar in ja akun fatikun bi nabayin fata bayyar me sanadiyar saukan aya ha ba kazafi ba ba kazafi ba ai wannan na? eh ne ne ya faru ai abin ya fi har ya haifar da yaƙi ai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayan ne sanadiyar lokacin hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun zo ba sun zo ba sun zo umara bane ko aka tura sayyidina Usman ya je ya faɗa mutanen mushirikan maka cewa ba ya iya kawo su ba umara suka zo su yi su koma amma daga nan aka samu kunji kunji zai ce manzo Allah sallallahu alaihi ai an kashe Uthman ai an kashe Uthman ya sa musulmai hankali su ya tashi har suka yanke hukuncin ko su faɗa garin maka da yaki ko ba haka bane sai Allah ya ce musu in ja'akum fatiqun bi naba'in fatabayyanu dukkan lokacin da wani fasiki ya zo muku da wani labari to fa tabayyanu ku kinkita ku tabbata to saboda an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'alu ku zo ku fada mutane ku yaƙe su da jahilci daga ba ku zo kuna da kasani kuna da dama abin da kuka yi kai su ka tabbata wato sai kai da kasani sai kai da kasani wanda Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kariha lakum qila wa qala kana wa kasrata su'al Allah ya kyamaci yawan tambaya mara amfani duk abin da za ka yi tambaya a kai zamanto abu na farko yana da amfani da zai amfani ka duniya da lahira ko ka ko lahiran abu na biyu ya zama ba ta'annuci ka kanu fara tambaya ma ne shi ne bari ke shi in ji shi ta'annuci ya sai za a yi zai amfani amma kuma kai manufan da ya sa ta zafa kai mai shi ita ce bari ta ke shi a ji shi sauran kunya ta shi ko kwanan ga ko ya sani Allah ya ji kamalan Ja'far Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamce shi to da ka san inda ma Ja'far ya tafsir a Maiduguri ya haɗu da canin sosai wanda har wannan shehun wali na ƙaryar na Maiduguri jika nabi na ƙaryar na Maiduguri har littafi yi molin biyu akan malam jafar two volumes wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba ya rage na shi to shine ma jafar yake cewa da wani yana tambayin shi akan ya faɗa mishi wani littafin tafsiri ne yake amfani da shi a tafsirin shi kasan ma jafar ya zauna raddul azhan yake rike kijewa gaban shi ko ya raddul azhan ko ya ibnu kathir amma ya fi ija raddul azhan shi take kijewa gaban shi yake fara wuce wani tasin tafsiri ne yake yake amfani da shi yake zai tsaya shuru yake to in dai tafsiri ne za ka yi in dai tafsirin alkur'ani za ka yi in har ba ka da damar da za ka iya bincike akalla tafsirai goma to kar ka zo ka yi mafi karanci kenan irin ka zo ba ka shirya nan ba ka bincika tafsiri goma in har ka yi wannan ba to kar ka zo ka yi tafsiri ya faɗi suna littafai da faɗi suna jishe na farko ke na biyu Su za ka yi tafsirin awa ɗaya to ka yi research na awa biyu ko uku in ka zo sai ka ba da awa ɗaya sauran awon nan sai ka ije a ka da masu cake shi in ji shi wanda ya sa da kawai labarin ke ke ci sauran awon nan sai ka ije a ka da masu cake shi in ji shi wanda shi ne tambayar akwai tambayar da ya a kafa kamar na ta'annubi na take ji shi akan ta ya ya mishi yayi a kan ma ta musu li'irabi wata aya li'irabi na hau. sai ma ta sai ɗan kadan sai ce wannan na baka sadaka in kana son sauran to ka zo ka yi ladabi an fahimta to wannan case injection shi ne aka hana shine kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ahlaka alladhina min qablikum yace ne kasratu su'ali wa ikhtilafuhum ala anbiya kadin ga yawan tambaya ma ba aiki za ka yi tambaya za a faɗa maka to sai ka za ka ce kai gaskiya ba zan yi ba gaskiya bai yi to me yasa kai tambaya to ka hafa jefa ganga zuwa ga halaka ne aje kun da ka yi tambaya ka sani sai ka ce ba za ka yi ba to ko ka rubuta ka ajiye wannan maganar da ka faɗa yana jiran wannan maganar tana jiran to Allah madaukakin sarki ya ce bai son irin wannan sannan wa iza'at alman Allah baya son salwantar da dukiya ba son farnatar da dukiya Allah baya so yana kin mutum ya zama daga cikin ɗabi'ansa yana karnata dukiya haka ce karnata dukiya shine amfani da dukiya abinda shari'a ba ta yadda ba ko abinda shari'a ta nassanta cewa haramun ne a kashe dukiya a wannan gudu an fahimta ko to duk abin mutum akan wannan farnata dukiya ne to muhallu sha shi ne manzo Allah sallallahu alaihi inna Allah kariha ko Allah ya haƙa mace haka shi akwai abubuwan da Allah yake kyama shi zaka al-karaha sifa min sifati Allah ta'ala malaki wa ajma'a as-salafu ala thubuti dhalika lillah فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهي كراهة حقيقية من الله تليق به وفسره أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد masu masu masu kore sifofin Allah shi suka fassara al-karaha da magana wai al-ibadu mana nisanta irin kari halakum sai Allah ya nisanta ku daga ba karkace Allah ya kiyamace abu haka su fassara malai ce na rudu alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a la mutaraddi ne abin da ya gabata a ka'ida ta hudu game da ya gabata to wannan mala ya kawo mana siffofi ne na Allah madaukakin sarki mala ibnu qudama ya kawo waɗanda suka tabbata a cikin ayoyin alqur'ani gwargwadon misalan da ya kawo a gane ku yanzu kuma zai sake kawo wani sai mala ibnu qudama rahimahullah yake cewa wa min as-sunnati قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة كيف هذا وما أشبهه مما صح سنده وعجلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين مخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه شكرا كهوتا ما ليس ومن السنة daga cikin abin da ya tabbata a sunna na sifofin Allah ɗaukakin sarki yace qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ce ubangijinmu wanda ya ɗaukaka ya girmama yana saukowa kulla lailatin a kowace dare a kowane dare ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya zuwa ga saman duniya yace wa qawluhu da kuma mazan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'jabu rabbuna min min ash-shabbi laysa lahu sabwatun yace ubangijin mu Allah maɗaukakin sarki yana mamakin ko matashi yana furge shi duk wani matashin da ya zama bai da wani warge da yake kawar da shi daga bin hanyar Allah shi ya laisa lahu sabwa zai kokari ka zama irin wannan matashin mana wanda Allah da kai yake mamake shi ce matashi ne amma laisa lahu sabwa rayuwar shi ba ta tsare da lahau sabwa ne lahau kawwa can da can ya zama to ya shagarta daga bin Allah Allah ka mu cikin su wanda ta yi sai ka kai mai tashi a yawan wata fiye mu ne matasa yawa karkace a ru yawa yace wa qawluhu da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadhaku Allah ila rajulayn Allah madaukakin sarki yana yi ma wasu mutane guda biyu dariya me yasa yake wuce ce yaqtulu ahaduhum al-akhar su mutane biyun nan ɗaya shi kashe ɗaya amma kuma sun mai rukunan aljanna duka su yi sai shiga aljanna shi wanda aka kace shi kaga yana jiran a tashi alkiyama ya ne ya haƙƙin shi ko sai an shiga aljanna sai gan tare da wanda ya kashe shi a cikin gidan aljanna Yirin zaman da za su kalli juna kuma mamakin juna Allah madaukakin sarki sai musu dariya za mu zo mu ji me yasa ɗayan zai shiga aljanna an gane ku sai malaki wa fahada yace eh waɗannan sifofin wa ma ashbahahu da waɗanda suke kama da su min ma sahha sanadu daga waɗanda sanadinsa suka inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa wa uddilatuhu watuhu waɗanda suka rawaito aka tabbatar adilai ne an gane ko to nu'minu bihi muna yin imani da shi wala narudduhu ba ma ba ma raddin su wala najhaduhu ba ma jayayya da su ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ما فسر هذا فسر الذي ساء مظاهر يند مغانا تزو ولا نشبه ولا نشبهه بصفات المخلوقين وباما قتن تاتي دا سف دا قتن دا سفوفي na abubuwan halitta ولا بصفات المحدثين bi simatil muhdithina ko ba ma kwatantawa da tunani irin yace wa na'lamu ko mun sani cewa anna Allah subhanahu la shariha lahu cewa Allah wanda ya tsarkaka babu wani abu wanda yake kama da shi wala nadira babu wani abu kwatan kwatin sa saboda Allah yake laisa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake tamka ga Allah madaukakin sarki wa huwa as-sami'ul basir kuma Allah madaukakin sarki as-sami'u ne mai ji ne al-basiru ne ko mai gani ne yace wa kullu ma tukhayyala fi dhihn duk wani abu da zai saka maka a tunani aw khatara bil bal ko kuma ya fado maka a zuciya fa inna Allah ta'ala bi khilafi to Allah ba haka yake ba an fahimta ne ko duk wata siffa da tunaninka zai baka da duk wata siffa da zuciyarka zai baka yace to na Allah kamar haka ne to ba haka Allah yake ba suna yi zuciyarka da tunaninka zai baka abin da ta taɓa gani ne ko haka wani to kuma duk abin da ta taɓa ganin nan babu guda ɗaya wanda yake irin na Allah laisa ka mithlihi shay'un an fahimta ko Allah ya samu dace sai malam ibnu usaymin sai ci gaba da lissafi a can ba sai a sifa ta tarawa sai ke a sifatul ashira nan malam ya yi magana kan sifa ta goma Me mecece sifa ta goma yake nuzulullahi ila sama'i duniya saukowar Allah maɗaukakin sarki zuwa saman duniya a kowace dare yace min sifatihi sabita lahu bi sunnati wa ijma'i salaf yana daga cikin siffofin Allah tabbatattu gare shi wanda suka tabbata a sunna kuma suka tabbata a ijma'in magabata kaga nan sai ma da yake ce kitab wa sunnati ba ko da kawo kitab ba sai kawo mai sunna so da wannan siffar ta tabbata ina ne a sunna sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna ubangijinmu yana saukowa ila samai duniya zuwa ga saman duniya حين يبقى ثلث الليل الآخر a lokacin da ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ya rage Allah yana saukowa saman duniya fa ya ƙulu sai ce man ya da'uni fa astajiba bala. man ya tafsiruni fa afsira la wane ne zai roƙe ni in amsa masa wa yake da addu'a ya tashi ya gane zan amsa wa yake neman gafara ya nema yanzu in gafarta masa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah madaukakin sarki zai kai har sai ke kirkin alfijir عن ذلك حديث متفق عليه اتفق على تقليده البخاري ومسلم عن طريق صحابي واحد ما ليس واجمع السلف كسي ما لم يمجى واتاك ما ليس اجمعي على ثبوت النزول لله حكاً ثبت وانا الصفة ذا الله مدعوك كنسركي كسي فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تثيف ولا تمثيل يتي وهو نزول حقيقي kuma kyauta ne na hakika ya liku billah irin wacce ta dace ga Allah ya saukan yake Allah ta ɗaya bar maka sani amma manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana cewa Allah yana saukowa yace wa fassarahu ahli tafsir masu kore sifofin Allah sai suka fassara bi nuzuli amrihi aw rahmatihi aw malakin min malaikatihi wasu sai suka ce a'a ai ba Allah bane yake saukowa umarnin Allah ne ke saukowa saman duniya ko suka ce a'a rahaman Allah ce ko suka ce a wata mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah Allah suke cewa mun tattauna wannan a baya ko a farkon littafi mun tattauna Malai ce wala ruddu alaihi mu kuma sai musu raddi bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a da abin da ya gabata a ka'ida ta hudu sannan wabi wajihin rabi'in da kuma ta siffa fuska ta hudu ne ce wannan fuska shine annam annal amra wa nahnahu wa nahwahu la yumkin an yaqula man yad'uni fa astajiba la inde al al'amarin Allah ne ke saukowa ko wani mala'ika ne to mala'ika ne zai ce wa zai roƙe ni amsa mishi mala'ika na amsa addu'a ne kaga karshen hadisin ya kare ta su in wani al'amarin al'amarin ne zai ce wa zai roƙe ni amsa mishi Kuma waɗanda suke suke kare ta siffar Allah na magana mun sha ba da misali suna cewa ai wai wai bishiyar da annai Musa yake wani bishiyar ne ta suka ce ma annai Musa inni ana Allahu la ilaha illa ana wai ba Allah ne yake faɗa wai Allah ya halarci maganar ne a jikin bishiya sai bishiyar take ce ma annai Musa inni ana Allahu la ilaha illa ana fa abudni wa aqimi salata li zikri duka wannan kalolanu wannan wallahi akwai rena ma annabi Musa wai yanzu annabi Musa ne zai tsaya yana kallon bishiya yana ce inni ana Allahu la ilaha illa ana tara bishiyan ba a malaika mutuwa ne ya zo ce na zo da zuran kayan mishi bayi sai da idan shi tsayaye ba annabi Musa da a gaban Fir'auna ya kira Fir'auna mahaukaci sai da ake tsoron Fir'auna sai da ya kira shi ba da hankali sai da shi haka da hankali kai hatta Allah maɗaukakin sarki a ɗan sai da ya magana da ke ruwa kamar ya yi fushi da wani abu da Allah ya so da yana da zuciyar da ke laushi a halatta hunyar min wa iyaya insha Allah da za a to da ka halaka su gani gaba ɗaya, tun a tun zuwa yanzu ba sai yanzu da nazo da mutane duk za ka halaka su ko ba ke mutanen su ne so da yana da kuci sai kuma ya tsaya bishiya na ce inni ana Allah da ya kata kata da bishiyan ba ko ba gani ba ai sannan kuma kamar da imamu zai haɗe yake fara cikin al-isra'il yake cewa to kuma in dai bishiya ce ke magana da annabi Musa sai ba wani abun alfahari bane bare ya zama mishi wani abu da ake fifita da shi akan sauran annabawa zai zama ma da ni sai mun fishi kenan so da mu ai mutane su ne suka fara mana Allah shine dai abauta mishi da mutum da bishiya wanne ta tsara da wajen Allah mutum ya fi ake zama karaman da nake da shi da ni mutum ne ya isar mana sabon Allah ya fi karaman da annabi Musa yake da shi da bidiya ta mishi magana to da ga suna magana ne kamar yadda ka san kwallon an kwanta noti ɗaya ko biyu ko ba gani ba to haka suke fassara wannan ce a ah, wai wai wani mala'ika ne ke saukowa Mala'ika ne ke cewa eh, ya manya yastaghfiruni fa astaghfira manya man fa astajibala an fahimta ko to amma kuma su a gurinsu hakan ba laifi ba ne so da aiki sun halatta ni mutum ma za ka iya roƙana sun halatta za ka yi zuwa kabarin wani ka kwanta ka ce wani ka bani sun an wasu mala'ika wa ƙasar bai mala'ika ma ce fi cancanta kowa haka ba ne in ba fi wannan fasaran ba in ba fi wannan fasaran ya zauna a zukatan mabiyansu ba ba za su ce a je a roƙi wani a kabari mabiyansu je ba ko gani ba in suka ce kun ce mala'ika bai kai a roƙe shi ba ya zan je roƙe wani ko gani ba kada wannan dalilin ne suke ce karka ce annabi ya rasu sai daga ce annabi ya faku mana wai bai mutu ba annabi bai bar duniya ba ya fakuri to in mabiyan suka yi da cewa annabi bai mutu ba ya fakuri to wani suka ce sun gana da annabi ba a mafarki ba za su ne za su so dama ai ya ne bai bar duniya ba mun fahimci lokacin lokacin kenan Allah ka shirya da mu ka hana mu bata Allah ka hana mu bata sai daga cikin amsar da malaka ta ce to in dai ce rahaman Allah ne ke saukowa ila sama'i duniya kada ma Allah ya lantar da rahaman shi kullun sauka yake Ba babu specification na wani lokaci na musamman to aka bar shi a zahirin shi yadda manzon Allah Allah ya fi ka sanin kai shi manzon Allah ya fi ka sanin Allah ko haka bane shi ya ce mana Allah ne yake saukowa inna rabbana ko yanzilu rabbuna ubangijinmu shi yake saukowa ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya kulla lailatin hina yabqa thuluthul layl al-akhir na ce kowane dare wani sai ce to ai dare a Najeriya yana bambanta da dare a Amerika yana bambanta da dare a Saudiya to wani daren me ya kauce me yasa shi wannan tambayar so da sai ya dauki Allah sai ba a sai ka yake kallon Allah irin ya kai da Allah shi tunda shi hakan ba zai yi ba a gare yana ganin a wajen Allah ba zai yi ba ba zai yi ba matsalar kenan babu yadda za ka kwatanta wani siffar Allah da ya dan adam sai in ka mai da Allah dan adam amma an kada daga laisa ka mislihi shay'un to za ka ga kuma ala kulli shay'in qadir kowa gani ba shi Allah ya ce shi mai iko ne akan komai duk abin da kake tunanin to ya za a yi ba to ma dama ba da Allah kake yi ba to har ne ma yace yace yace yace with God everything is possible ko ko haka bane kai da Allah to komai zai yi har ne ma yadda da wannan bare kai da kake kake rasar ga musulmi wani ma yana cewa su Allah su daban ana yin izala su Allah su yana ko ina amma Allah yin izala yana sama kuma lokaci yana saukowa sai in abin ya fasa isa shi ke ke zuwa sai koma a guje wannan shi ne Allah wai kina shi ne wannan shi yake ta taura ce to yanzu wane ne yace Allah yana saukowa ɗan izala ne suka ce ko manzon Allah ne ya faɗa ko hadawa ko ɗan izala ne suka rubuta sai Bukhari ko ba gani ba ɗan izala ne suka rubuta sai Bukhari kuma sai bukarin buharin ne ya faɗa ko kuma malamin shi ne karanta da shi cewa manzan Allah ya faɗa ko mu gani ba Allah ka shirye da mu Allah ka shirye da mu Allah ka rahana mu kwata wannan sifa ce sabita daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki za ka ji maganganu da yawa daga gare su maganganu na rashin hankali da sauransu Allah ya shirye da mu kaga za mu tsaya nan ko sai mu tashi zama ta gaba sifa ta ta goma sha ɗaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki wa mulada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Thank you. eh, eh. koma karatun ba har ma har bambancin malam ya faɗi bambancin tsakanin takyif da tamfil da tashfi duka mai karatun yana cikin littafi ka koma ka karanta yawon na ha? ma ta kuyila fi zihin eh tukuyila da fatara duka da hausa za ya fassara su da mula shi ne abinda zai faɗo maka kuma ka na fassara ai da zai faɗo maka amma asalin kalmar takhil asalin kalmar takhil a larabci shi ne abu da rinka maka kama ka ga abu amma a hakikani ba haka yake ba shi ne takhil an gane ku kamar yadda qur'ani ya amfani da shi sabiru a kisan annai musa da fir'auna yace yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a saboda sihirin sai abin da yake musu yake musu takiri kamar maciji ne yake yake mutu ya ko ba maciji shine asalin ma'anar takiri ka ganin abu amma hakika ni ba haka yake an fahimta ku amma aka yi magana akan abu abu takhil da zuciya ana rashin abin da zai faɗo maka ya rinka suranta maka a zuciya to haka ba fara an gane ku ruwa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhun sami'at sai ce wala khatara ala qalbi bashar mana aljanna akwai abin da babu idan ya taba gani babu kullum da ya taɓa jin labari ko babu wani mutum da irin wannan abin ta taɓa haɗo masa a zuci ka gane ko a ƙunsa ya halatta da zai kai kai a yanzu har gaba yana fushi ana fushi da shi har gaba shi bulala ba tun da ka gagara hakurar kai bura da ai kai a ke kenan tun da baka tsaya a kushin kadai ba an gane ko akwai kai ka tayar kai mishi da ko kuma ka yi fushi a da za a ga saboda tsabon ya ɓata maka yanzu ba ka ma san gani shi kamar yana fassara fushin da zai kai har kai hukunci ko fushin da zai kai har ka kyamaci abu duk yana faruwa an fahimta ko amma a musulunci ba a yadda ka yi kushin da za ka kyamaci musulmi ba shi musulmi ba a kyamatar ka fahimta ko sa Allah madaukake sun ga ba wani musulmi da yake kyamatar duk wanda kaga yi laifin da kushin da Allah ya kushi da shi har na ɗaya a saka to ba musulmi bane kuma na kai ba musulmi ba ne, kuma gani ba yawa sai mutum baya kyaman mutum musulmi ko me maka ko ya kai kashe kuwa ba ka kyamace shi so yana da gaske abin da mutane ba su fahimta ba jin haƙƙi na daban matarka da gaba da kai daban ba dole bane da ina jin haƙƙi na a gurin ka ko gurin ka gaba kowa gane gaban yi gaba da kan haramun ne amma in bi haƙƙi na akwai lokacin da yake zama ma wajibi in ya zama kai dama ɗabi'ar ka ce zalunci ga wani irin masu wannan ɗabi'an in suka yi laifi ka ji haƙƙin ka sai an kwato wajibi ne in ka yafe musu ka yi laifi shine in ka duba tafsirin Ibn Uthaymeen ayan fa man afa wa aflaha ko ce duk wanda yayi yafiya kuma ya ga cewa ya san ita ce mafi maslaha haka Ibn Uthaymeen ya fasara ayan yace wannan yana nuna cewa duk lokacin da ya zama yafiya ba zai zama maslaha ba zai zama dama ce na barna to in kai yafiya ta fa Allah to wannan ko ba zai sa ka yi gawa da shi ta kyamace shi ba a duk ka daban gawa kuma daban an fahimta ku yau